بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هذه uku ga watan safar shekara ta 1442 hijiriya wanda shi ne ya dace da 20 ga watan satamba shekara ta ashirin a miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun mu na sahihi bukari a kitabun tafsiri باب تفسير سورة النساء لم mu كان akan ayan da Allah قصص سورة المائدة عفوا سورة المائدة والجروح قصص نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قوله والجروح قصاص قال عبد قال محمد بن سلام قال اخبرنا قال اخبرنا الفضاري عن عبيد عن انس رضي الله عنه قال ذكرت الربيع وهي امه انس بن مالك بنيه جاريه من الانصار فضرب القوم القصاص فاتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس بن مالك بن النبي أم أنس بن مالك لا والله لا تكثر سنها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أنس كتاب الله كتاب الله الكتاب فرضي القول وقبل الأرش فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من عباد الله من حلف على من لو أقسم على الله ما نعم وأن بعدين yana magana ne ramuwa ko sakayya yayin da aka yi wa wani rauni ko aka ji masa ciwo a musulunci a baya allah tabaraka ta'ala ya ce annafsu bin nafsi والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص النفس بالنفس duk wanda ya kashe wani a musulunci to hukuncinsa shi ma a kashe shi me yasa saboda takaful arwah duk rayukan mutane a wajen Allah ɗaya ne rai kake da shi rai wannan yake da shi duk rayuka a wajen Allah rayuka ne so babu wani rai na musulmi da ya fi na wani da zai kashe shi a kyale shi a sani cewa duk wanda ya kashe wani a wajen Allah hukuncinsa shi ma a kashe shi shi ne nafsu bin nafsi haka alkali ya kamace yi. aini bil aini duk wanda ya tsiyayar yadda idan wani da ganganci sakamakonsa kar a je wani dogon shari'a da bata lokaci kurin shi ma a tsiyaye idansa wal anfu duk wanda ya cire hancin wani a garaje da ganganci ya yanke wani hanci to shi ma a yanke hancinsa a cire masa hancinsa Wal'udu na bil haka kunne da kunne wanda ya cire kunnen wani shi ma a sa wuka a cire nasa sinna bisinna wanda ya cire haƙorin wani shi ma a cire nasu haƙorin ta kaga an yi balansin kenan wanda ya ba wani tafi shi ma a ba shi tafi biyar ya baka kai ma ka ba shi biyar kaga ya daidai kenan me hikimar haka saboda kada mutane su rinka ganganci dangane da raunana 'yan uwansu kuma wannan shari'a ɗin ita ce shari'a adila shari'a ta adalci wanda Allah ne ya yi wannan shari'ar duk wata shari'a wadda ba wannan ba to sunanta wasa sauran raunuka kuma a yi kisasi a yi kisasi wato wanda zai iya yiwuwa a yi kisasin kenan wanda zai iya yiwa a yi su kenan wannan <clears throat> ta'amim ne ba da at-tafsis haka suke cewa at-ta'amimu ba da tafsis da Allah ya ambaci waɗannan abubuwan da na gaya muku <clears throat> an-nafsu wal ainu wal anf wal sin kaga yayi specifying din su ya lissafa da rai <clears throat> da kunne da hanci da haƙori ka wani taksis ya ce ga abin da za a yi to akwai sauran raunuka da ɗan adam zai iya jin ɗan uwansa shi ne ya su a jakar waljiruha wato raunuka kisas su kuma sai aje a yi kisasi um, daidai gwargwado alkali ya game ya kamata a yi amma in an ce kisas abin da zai iya yiwa wa a kisasin kenan don akwai abin da ba zai iya yiwa a yi kisasin ba kamar misalin eh, wanda ya karya kaga ba a faɗi ƙafa ba yi ba a faɗi hannu ba to duk wanda ya yi rauni a wani a hannunsa shi ma sai an masa rauni wanda ya karya hannun wani shi ma a ɗora hannunsa a buge shi a karya hannun ya ji zafin da wancan ya ji haka wanda ya karya kafar wani shi ma a yi masa wannan arijin waliyad shi ma na cikin aljuruh haɗin to amma akwai abin da ba za a yi kisafi a kansa ba duk launin da ake ganin wani ya yi wa wani in aka maimaita aka yi masa zai iya yiwa ya mutu tun da kaga shi ba kashe shi ba ha rauni da da da ake ganin in wani ya yi wa wani zai iya yi wa ya kashe shi to wannan alkali bai kamata ya kisasi a cikinsa ba to me za a yi za a yi karbi al'arshi da al'hukuma kenan za a karbi jiya ake karba an gane ko kamar kamar misalin wani kashi a jikin mutum ana tunanin wajen kokarin karya shi za a iya kashe mutum ko kuma wani ne ya ɗauki wuka ya huda cikin wani bai mutu ba amma huda shi ya yi da wuka to kaga rauni ne to amma wannan akwai haɗari in an zo ƙoƙarin arama ɗin nan ba mamaki in an huda nasa cikin ya mutu to kaga wani sabon kyas ya taso shi ba kashe shi ba shi kuma wannan ya wato ya kashe shi to wannan falaki sa sufi ko ya masa roɗe kamar misali ya ɗauki wani ƙarfe ya tankara masa a kansa wannan ƙoƙon kan wannan ƙoƙon ai an an ɗebe nama akwai ƙoƙo ai skull ɗin kan to in ya ragargaje shi ya fasa shi ya taɓa ƙwaƙwalwa ko na to zai iya yiwa ya mutu to ana jin tsoron kada wajen ƙoƙarin rama wannan aje a kashe shi to wannan ba a yin isafi sai ku yi sai ku yi kiyasi duk wani ciwon da wani ya jima wani amma ana jin tsoron in an zo ramawa wanda aka rama a kansa din zai iya mutuwa to kada alkali ya shi a kai wato kenan raunin da yake tattare da haɗari, hadari da hadari Allah ka kiyaye sai a karbi diya ake karba duka a dunkule yan uwana akwai nauyi tabbas wani ya karya wani ko wani ya fasa idan wani ko ya tsaya da idan wani ko ya cire kunnen wani za a zo a rama din akwai nauyi to amma wannan shine zaman lafiya Allah ya ce a cikin al'isas haya Inda kuna yin sakayya in wani ya yi a yi masa to za ku yi rayuwa mai daɗi fil isasi haya ya ulil albab lallai sakayya in an taɓa wani to alama masa wannan shi ne hukunci na adalci na daidai to da bature ya zo duk sai canja wannan abu duka babu duk ba su yarda da shi ba sai a ce sai ka ɗauki lauya in kaga akwai matsala sai ka ɗauki lauya lauyan da ya je ƙare shekarunsa gaba ɗaya yana karanta dokar ɗan adam ba dokar Allah ba a zo a ita turanci da ta ɓata lokaci sai a shekarar goma ashirin talatin ana shari'ar abu daya wani ma hanyar mutu yana kabari ma ba a gama shari'arsa ba yahudanci kenan wannan duk kokari suke su yi ibban su lalata tsarin Allah da hukuncin Allah ta tabaraka da akwai fayil da yawa a kotuna na hakokin mutane an ki a yanke hukunci a kai sai suka caccanja suka ce a ba za a na Allah ba sai a ce an yi majalisar dokoki majalisar dokoki wasu mutane ne wani ma mazinaci ne a cikinsu warai kuwa wani kafiri ne ma wani kazami ne wani sallama bai damu da ita ba tunda kun jefa masa ƙura'a don majalisa ne shi kenan to waɗannan su ne za su muku doka su za su zauna su yi turanci a ce kaza a ce kaza a ce kaza a ce yanzu an maida kaza doka an maida kaza doka duk sababbin dokokin nan da ake kawa kullum su suke zama su ce kaza ya zama doka kaza kaza kuma in za su gyara wata dokar ma sai su zauna su yi amendment kamar yadda yanzu ake ta kira ah, amendment of constitution yadda za a gyara ainihin wato dokokin kasa na constitution kenan kaga sun da dokar dan adam ne suna buƙatar ne a gyara ta in ana so a ci mutuncin wani ko a ci mutuncin wani addini ko a bata wani tsari na musulunci shi kenan sai a mai sai a kira a zo a gyara doka da sauransu kamar yadda da a najeriya muna tafiya muna zaman lafiya a bisa tsarinmu dangane da mace da namiji to yanzu ana so a kawo doka da za ta mai da namiji da mace duk ɗaya ne eh, shi ne number one a cikin issues ɗin da ake so a tattauna a amending a gyara a mayar da mace ta zama tana da matsayi irin na namiji to kaga an ta zo aka yi doka matsayin ta iri ɗaya da namiji to kaga ba lalle ka aure ta ba in dai matsayin su ɗaya to kaga ba magana ka je ka aure ta ka kai ta gida ta rinka dafa maka tuwo tunda ai daraja ku ɗaya ko magana ma ka sa ta aiki ka ce sai kaza babu magana ma wataƙila ɗaukar ciki ta ta waye sai ka biya ta waye waye da sauransu maganar rabon gado kuma daman ba ruwansu da Allah ya ce ne zakari mutuwa bil tsaye ne kurin zuwa za su yi su raba shi daidai wa daidai inda za a raba kuma duk wacce aka je aka raba gado a gidansu in ba a bata irin kasan yayanta ko kaninta ba za ta iya kaiwa kotu kuma a daure shi alƙalin ko a daure wanda ya karɓi abin to wannan yahudanci ne tsagwaransa kuma wai an kawo shi a najeriya ana so za a mai shi ya zama ya zama doka da sauran matsaloli da suke da tarin yawa a ƙarƙashin wannan kada allah ba su iko kada Allah ba su iko kada Allah ba su iko eh, eh, eh to ka duba dan Allah ka duba yanzu yanzu kaman bari ku ga yanda za ku ga zalunci ne wannan ana ta sukan musulunci cewa wani ya bawa mace dari biyar ya bawa namiji dubu ɗaya da zakar musu hanzar unsayi wannan ba a wani wuri ne akwai wurin da mata kuma tana cin mace ma tana cin gado sama da namijin ba eh ko ta cinye ma gaba daya a hana ma shi namijin ba akwai da yawa a gani so ba sa duba wannan abubuwan wato tsiyarsa suke so su yada yanzu su kuma fa a wajen turawa su a wajen su idan mutum ya mutu zai iya sa dukiyarsa gaba ɗaya a cikin 'ya'yansa guda biyar ko shida ko bakwai sai ya zaɓi ko mutum biyu ya ce ku ne za ku ci gado na sauran baran bayar ba wannan kuma ba wata magana bai zalunci ba ko kuma ma ya hana 'ya'yan nasa gadon baki ɗaya ya ce na ba wa kare na wannan ana magana mutum kare na kuna mamaki wallahi suna yi sai mutum ya tara biliyoyin kuɗi miliyoyin kuɗi da kamfani da komai sai kawai ya rubuta ya ce ya bar wa karensa na rasa yaya karnin kan suke cinye kuɗin wallahi har da direba da mai aiki a kare shi kadan da direba da mai aiki da mai ciyar da shi ta duba iskanci malam kare ba a gina masa guri a ɗaukan masa masu aiki da direba da zai rinka tuka shi to ina za shi to wallahi malam wannan shine wannan shine arnancin wannan shine hudancin fa haka yake fa faruwa amma wai wannan wanda yake wannan shedancin da rashin mutunci wai shi zai zo yi soki musulunci ba kawai saboda sun iya turanci sun iya magana kuma wani dan boko mara hankali ne kwakwalwa irin ta majina yanzu ce yayi it is important ya kamata a duba wannan abu al'amura sun canja ba gidaje ka ta gada ba ka da hankali ba ka san ma kake yi ba wallahi yanzu wannan abun fa aka maka Allah shine suke so fa su tabbatar da shi rayuwa ta dabbanci rayuwa ta dabbanci ni na gani wata rana ina tafiya na zauna a makamancin wannan mutanenmu wallahi mota ne malam ran tsatsiya malam yana tuka mota malam a bayan ashe kare ne ya masa shimfiɗa irin mai laushin da kare a kwance wallahi ya tsaya a gidan mai ya sha mai kuma ya je siyo katan ɗin eh, ruwa kurin malam ya buɗe bakin karen ne yana ɗura mai ruwan roba dan banza ba ka sa shi kudin bifi ya je ja ruwa roba wai wai ce wai wai kare kare kare kare alkal Allah ke mu so dukkan wannan abubuwan muna ta wa muna bayani haka Allah ya ce amma ba su bari ai yawwa ba su bari a yi inda aka ce hukunci ne na Allah ai kaza ai kaza unfortunately shine dan uwanka musulmi shine zai fara zuwa iyaki kamar ce ba ra'ayi ba kar ku manta da wannan kar ku manta da wannan unfortunately yawancin mu musulmi mu ne je ai muke tattaunawa da kai za a zo ana taro a wuri a ma'aikata duk musulmi ne wallahi al'azim malam arnan da fi ɗaya ko biyu ba amma musulmin nan daga mun ɗin taron har na ƙasa har masinja ba wanda ya isa ya buɗe baki ya ce lokacin sallah ya yi mu dakatar da mitin ɗin nan mu je mu yi sallah mu dawo ana tsoro saboda arni zai ce ah, ya za a tsaya a ce za a je a yi sallah saboda arni ɗaya amma su kuma duk abin da ake baka isa ka gayyace su wani abu ranar lahadi ba ba za su ba a ka'idar ƙasa ma haramun ne ka sa wani abu ranar lahadi da zai yi ba ran lahadi ka ce za a gana abu ba ta taɓuwa amma juma'a ba har waye da ne ko ɗin nan da ake waye ɗin nan an yi yi ta a lokacin sallar juma'a wannan waye ɗin da ta wuce amma mutum musulmi da zai iya buɗe baki ya ce a je a yi sallah ba saboda yana tsoron arni arni ɗaya a cikin ku ya zo yana cin arziki ba za ku iya buɗe baki ku ce a je a sallah ba haka suke a ma'aikatan gwamnati a wurare na siyasa a yi wa'ayi wa ba su iyawa wanda in an yi magana fa wallahi al'azim bai isi magana ba bai isa ba to amma ya laifi Allah ya sauke to Allah ya ce a cikin yin kisafi za ku samu rayuwa ingantacciya so dole ne musulmi su dawo da hukuncin Allah su zauna lafiya bari ku ji abin da ya faru a wannan hadisi da malayin karanta mana Muhammad bin Sallam a ah, Sulami malamin imam bukhari ne albikandi ake ce da shi shi kuma daga malaminsa alfazzaz marwan ibn muawiya ibn haris shi kuma daga malaminsa humaydin al-tawil ake cewa almajirin anas dan malik al'ansari anas dan malik a cikin madina ya ce wata rana um, كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنساب ربيع وكما تأتي أكيد ربيع innar ko gwaggon anas ne yar uwan mahaifin anas ne ta karya haƙorin wata yarinya a cikin 'yan mata wato na madina kasarat rubai rubai ita ce an mata anas ibn malik saniyata jariyatu min al haƙorin wata yarinya budurwa cikin mutanen madina ba a faɗi sunanta ba jariya ba baiwa ba ce yani shabba yarinya ce matashiya ba baiwa ba iyayenta da mutanenta suka suka ce a ah, tun da an karya haƙorin ‘yar uwanmu ba tare da wani sababi ba faɓalabar ƙaunin alƙisas suka ce sai an yi ƙisasi sai an yi ramuwa ke da shi da tun da aka karya haƙorin ‘yar uwanmu to wallahi ita ma ta karya sai an ɓalla haƙorinta shi ne inda Allah ce wasu sinu bisinni daidai suka yi فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم suka zo gurin manzon Allah suka kasa suka dare sallallahu alaihi wasallam an yi wa yar mu barna an ji mata ciwo an karya mata hakuri muna so ya rasulullahi kasa yi hukunci ita ma ce ta karya wannan wato a karya haƙorinta. suka ce a yi fa Fa'amar nabi sallallahu alaihi wasallam bil take annabi ya ce ita ma ajiya kare haƙorinta tafi da ita a balle haƙorinta to shi ne kasasu harama to Allah ya so ya nuna wani abu shi dai annabi ya yi abin da Allah ya ce a yi ya ce aje a yi to anas ibn nazar kamar yadda malamin aka kawo shi ko eh, sai ya zo yake cewa ya rasulallah la wallahi la tuksaru sinnaha a aya manzo Allah ba za a kare haƙorin rubayya ba kuma ya rantsuwa ya ce la wallahi ya manzo Allah wannan ba raddi yake ga hukuncin ba ba cewa yake annabi bai iya hukuncin ba a'a kada a yi haka yake so ya ce a yi dai wani abu su nemi ko kuɗi ko abu a biya shi yana da kusanci da Allah kuma yana da kyakkyawar alaƙa da ubangiji ta tabaraka ta'ala da amintuwa da Allah Ya ce in Allah ya so yadda wallahi ya manzo Allah ba za a kare haƙorinta ba kuma ya san Allah da zai tuzartar da shi akan rantsuwar da ya yi ba manzo Allah ya juya ya kalli Anas ya ce ya Anas kitabullahi al-qisas ka jifa. fa ya Anas littafin Allah ya ce ai yi. kamar yanzu ne Allah ya ce ai wani abu wani yazo ya ce ya sauki abin ko ya ce ba za ba ce a littafin Allah an ce ya ayi kaza kitabullahi kisas Allah ce wasinu bisin ana su yi shiru kaga hikima ko zai iya yanko wata magana kwarai kuwa هذا أنا أسمع كنت شيء amma da yake ya rantsuwa kuma bawan Allah ne Allah ta yi taimake shi wani abu ya faru ba hakan ba wa radiyal qawmu a wata riwaya sai aka ce a zo a tattauna da su al-mufawada ayi lissafin wannan haƙorin a nawa ya kama ajiya tun da dama ai akwai option su yi haƙuri kar a karya haƙorin wannan mata a biya su aka tattauna aka yi ta bugawa a wata riwaya aji a dawo aji a dawo annabi ya ce dai ko dai su su yadda su karɓi diya ko kuma sai an yi ne. ku je ku daidaita a tsakaninku annabi ya tsaya akan lallai dokar Allah ne shi an yi su kuma yan uwan rubai su anas ibn nazar suka ta tattaunawa da ainihin wato jariya ɗin ita yarinya cikin mutanen madina cewa da allah ku haƙuri a kaza a kaza a kaza har yanzu ma haka ake yin zo yin kisa za a yi kisa ana neman alfarma ya halatta dan uwanka ya kashe wani an zo alkali ya yanke hukunci cewa za a kashe shi kafin a kashe shi za ka iya zuwa ka ka nema alfarma a wajen dangin wanda aka kashe ɗin don Allah ku yi haƙuri mu biya ku diya mana a tattauna a ta bugawa idan suka ce sun yadda za su karbi diya to shi kenan alkali sai ya ɗauke takwabi sai a ba su diya sai wancan ci gaba da rayuwa in ku suka ce wallahi sai an kashe shi to wallahi sai an kashe shi ka zabga mai takobi kawai ya lahira kamar yadda ya tura wani shi ma sani ba kuna jin yadda hukuncin yake ko ya kake jin abin a ce yau kashe wani ka san ka kashe wannan kai ma ka tafi za ka yi garajen kashe wani to amma ina me yasa suka yi ibbalin wannan hukuncin saboda za su iya amfani da dama su ba wa wasu makamai su yi ta kashe mutane tunda sun san ba a ramawa kai tsaye dan fashi da makami zai iya kama ka ba ni sunan shi ya karbi kudin ka kuma ya harbe ka kuma ya ci ku kwanan nan ma ba akwai jami'an gwamnati da aka kashe ba eh, jami'in eh, wace hukuma ce wannan wanda suka kama shi na batun suka suka suka kama shi suka ce a kawo kuɗi a karɓi miliyan takwas sai da aka cake musu miliyan takwas ɗin kuma suka harbe shi suka wullar da gawa kuma wallahi inda za a kama waɗannan mutanen da suka yi wannan abin kawai sai lauya ya fito shi kuma nan lauya nan zai turanci sai yan human rights sai ce a ba za a kashe shi ba ka duba ya kashe wani yanzu duk kidnappers da ake ta kamawa ku tsaya ku tunani kun taɓa ganin wanda aka yi shi eagle square abuja aka harbe shi kun taɓa gani ayi eh, kuma a kama su eh su suka yi sun kashe mutane sun yi kaza sun yi kaza amma wallahi tallahi malam sai duka ganshi gan shi a titi yana yawo Allah yana daga ma hannu akwai wani dan uwa wani bawon Allah da wani malami ne da aka je wasu yara in iska aka tura su wani haikila ya tura yi suka kashe malamin nan kafu suka soka masa a kirjinsu suka kashe shi a gaban iyalinsa yan uwa ne ba irin bibiyar abun nan da mun yi ba in dai za a je kotu to ko ba za a yi hukunci ba ƙarya ce kuɗin in dai wani ne ya kashe wani har da wasu manya muka tabi aka tabi aka tabi aka tabi suna tsoron yan human rights da an zo karshe za a yi abin sai a ce a sashi a kurkuku tukunna a ta turanci a ta turanci a ta ɓata da ka tabi har sai ka gaji red handed an kama yaran nan sun faɗi waye san su da wanda ya kawo su a mota ya sauke su da wanda ya kaza kaza kaza sauran su biduni ayi sabab kawai malami ne mai wa'azi anguwa yana hana a daina shaye-shaye a daina iskance-iskance a daina sace-sace a daina kaza a daina kaza kawai suka je suka kama ya kafo suka kashe shi kuma an kama su wallahi har yanzu yaran nan suna nan ba a kashe su kuma ba za a kashe su ba nan dole barna ta yadu ai so suke a yada barnan so suke a yada barnan yanzu jiya mun gama karatu da azhar wata magana makamanci wani muna tafsirin suratul anam wani jami'i ya zo ya zauna a karatun bayan azhar anan ya zo ya same ni ina magana akan abubuwan da ake yi ya zo ya ce malam abinda kake faɗa haka ne na ce a to da ƙarya ne a haka ne dama ai ba ƙarya muke faɗa ba ai abin muke da ilimi ne muka sani muka faɗa daidai warware. Ya ce wallahi malami ma'aikaci ne na lafiya malam a ofis ɗinmu ce aka gayyato masu neman maza aka gayyato mata 'yan lesbians masu neman mata ya ce wannan fa duk saboda da lahadi ta duniya ana yi aka kira jami'an tsaro suka kewaye ofis ɗin da bindigogi sai wanda aka ba shi invitation aka gayyace shi turawa sun kawo kuɗi ya kai biliyan aka sa wa mazan kayan mata wanda namiji zai nemi ɗan uwansa namiji aka kawo abubuwa da za su amfani da shi magunguna da za su kare kansu daga hiv wai kada su kamu da ciwon hiv ya ce duk inda mace za ta ji daɗi da 'yar uwarta mace shine laccar da ake musu ki taɓa wuri kaza ki taɓa wuri kaza in ta yi kaza ki yi kaza in ta yi kaza ki kaza ana koya musu yaya mace za ta rinka neman 'yar uwarta mace sannan kuma ana koyawa mazan yaya namiji zai nemi ɗan uwansu namiji aka tara 'yan daudu da 'yan iska 'yan homosexuals 'yan wane ne 'yan waye-waye da sauransu ya ce wallahi malam in ka gama za ka rubuta akawun lamba ɗinka kana koma gida ba mamaki ka ga dubu ɗari biyar akawun lamba ɗinka ko ɗari uku ko ɗari hudu ko ɗari bakwai kuma za a ba su abubuwa ce ku je ku yi taraka ko wucewa ka zo yin ta wurin sai dan sanda ya tambaye ka me za ka yi a wurin taimakon barna wannan a garin da ake wannan na ce jami'an ba su sani wai ce tab ai malam sai su turo kuɗi fa a take sai su turo biliyan uku su ce suna so a iya wata uku a kashe wannan biliyan uku kawai a yi promoting wannan harkar ta homosexuals ko sex ko ko lesbianism ko wani an makamanci wannan mace ta nemi mace namiji ya nemi mace ya nemi namiji haji daya yanzu duk magana da ake ta faɗe faɗe faɗe faɗe hannan an zo an yi hira da mu a nan mun yi ta wa'azi a kan faɗe sun ɗauka suna yaɗa an san inda za su amfana da kai suna zuwa su karɓi saƙonka ana ta yaɗa faɗe faɗe faɗe faɗe to me yasa maka magana akan zinace zinace da faɗen da ake yi da zinan da ake wannan fi yawa zina idan faɗe laifi ne zina ba laifi ba ne idan an yi faɗe an shiga hakkin ɗan adam to ba shiga hakkin Allah da ake zina ba to su suke raba mutane kwandam kyauta kwararar roba da za ka yi amfani da shi don karka kamu da ciwon aids kyauta ake raba shi kamfen ma ake ga yadda za ka yi amfani da shi su bayar a je a yi ta zina luwaɗi fa ba a yi me yasa ba ta kamfen akan luwaɗi me yasa ba a yi ta signboard ana ta magana akan luwaɗi me yasa me yasa ba ma je an kama wani yayi luwaɗi da wani me yasa ba a yi namiji ne mu namiji saboda suna son wannan abun ya yi haɗu da likitoci da ake ɗaukar musu ana biyan su kuɗi suna kula da lafiyar su kuɗi ku tsaye ya ɓarna ba ya hude babban burinsa a rayuwa shine ya yaɗa ta'adi a bayan ƙasa abin tausayi mutum musulmi ya kasa gane wannan abu kai ka ce bai ma san amfanin rayuwarsa ba to suna nan wannan misali ɗaya ne a cikin misali dubu da na gaya muku kuɗi ne sosai ake kashewa a kan yaɗa wannan ɓarnar da iskanci da ake kuɗi ake biya kuma a taimaki masu iskancin su saboda ne burinsu kawai a wa Allah ka bakanta wa Allah ka zama mutanen kirki duk da shi Allah kai mana maganin su shikenan aka zo aka yi mufawada aka tattauna suka faɗa suka faɗa sai su mutanen sai suka ce sun yadda a ba su biya wa kabilul arsh shine biya din suka karbi diyar ba a yi ko hukuncin karya haƙorin ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره النبي يتف للي أتشكم باين الله أكوي وند إني رنسوا دع الله يتي بزا أي كذا وكوزا أي كذا سي الله يكو تدرن دواسا كاجا أنا سي أكبين مطعيم ونن أنس ابن النضر shi waliyan Allah ne abin da ya sa aka ce ba inkarin hukuncin yi ba a saboda akwai wata damar ba wannan ba bai isa in inkari annabi ya ce ya yayi kaza in inkari ba ai ce a ce ya rinda kuma kaga annabi ya yarda da hukuncin saboda Allah ya kaddara mutanen sun sauka daga ra'ayinsu sun karbi ainihin wato diya wannan malam akan ba ni sunan shi akan akan haƙori kawai wani mutum wata rana a masar a nan masar duba nan misra direba ne ya je a ganganci ya je ya buge wata mata ya kashe ta aka zo aka duk bincike aka tabbatar ganganci ya aka yanka masa biya ko ko ko ka biya biyan nan ko kai ma a kashe ka ko ka mutu a kurkuku wallahi da yawa malam zaka ga mutane suna yawo a kasuwa suna kuka cewa a taimaka musu da kuɗin da za su biya diya su direbobi ne sun je sun kashe wani mutum ya ɗauka a wasu a zobe ya yada ga hotonsa sa ne wani wani na je na yi tukin ganganci na kashe wani ina neman a taimaka min kada a kashe ni a bani tallafi ga akawun lamba ɗina in je in biya hakki na jini waɗannan larabawan da muke zagin su muna ganin kamar sun kasance sun lalace har yanzu suna kula da wannan da yawa daga cikin kasashen na ko saudiya ka kuskura ka je ka karya kafar wani ko ka kashe wani ai ka shiga ukwai suna gudu da mota tabbas amma da sun ga mutum za ka ga fi an taka burki saboda akwai hadari amma mu yanzu fa sai ya zo cikin gari ma zai kara giya ya taka ta kawai duk wanda ya zo ya take shi ya wuce dan tirela kawai zai tafi yana gyangyaɗi sai ya shiga kasuwa ya zubar da mutum 67 duk ya kashe su gaba daya ya barar da kayan da ya debo duk kawai a banza ya tashi ya miƙe a yi ta turanci kawai ‘ya'yan talakawa ne wasu ma ba a san su ba an kashe banza kurin shi ke ya tafi ba lalle ma ya azumi ba wani abu ƙasa ce malam a barkati ake tafiya malam dan adidi ta sauku sai ya kashe maka uba yanzu nan wannan kuma muna tare da shi babansa lafiya kalau kurin ya taho da kasuwa shekara wajen saba'in da wani abu ko tsallaka titi zai dan adidi ta sauku ya ɗebo kawai ya buge shi kawai ya buge shi ya faɗi ya mutu take kuma ya iya tsaya bare tsaya ba kuma wallahi ko an kama shi ba abin da za a yi komi ba za a yi ba in ka kuskura wajen tsallaka hanya ka bari kana wani yanga za su buge ta ne ka ruga da gudu kawai ka tsallaka shi kuma ka ajiye Allah Allah kuwa ko wai mota ko wata tarela ce ko wani abu kana tuka mota ka ga duk abin da ka ga hadari ya gefe ka ce Allah kiyaye a wuce amma in an kashe ka ko an karya ka an maka rauni zurfin asibiti kawai yan uwanka da iyalin ka za su ce a banza ko kula ka ba a yi ba wani aka kashe masa dan uwa fada aka kashe masa wanda ya kashe masa dan ko kwana bai ba a police station kuma da ganganci aka bashi da wahalan asibiti ya yi ta jinya ya ta wahala har yaron ya mutu da ya zo ta'aziyya bayan sun gaisa shi fa wanda ya kashe masa ɗan alhaji ya hakuri alhamdulillah sai dan cikin koyo ko dubu uku da ɗari biyar ne sai ɗan miƙa da wannan ɗan abin nan 3,500 ko dubu uku da ɗari biyar ko dubu biyar ya cusa masa saboda talakan ya ce yanzu malam ban da wulaƙanci ba a kashe mun ɗan a bani dubu biyar wai je in tafa ne saboda ni dan talakawa ne ba abin da zai faru ya kashe shi tafiya sa zai kawai da ya jiya ba yan sanda kuɗi shikenan sakin su za su yi <laughs> kai Allah ya <laughs> yi wallahi mutum ya kashe akuya ko ya kashe tunkiya ai yana biya ko ko ba ka wani in ka je kashe akuyar wani in ya kama ka ko ka kashe tunkiya ba kudin ta ake ba amma Allah kashe mutum ba za ka biya ba wannan shine rayuwa ta jahiliya eh Najeriya ke rayuwar jahiliya ba ba Islam muna ta wannan bayani muna maimaita ne don mutane su gane cewa muna fada matsalolin da in ba mu gyara su ba ba za mu yi rayuwa mai daɗi ba ba za mu yi ba rayuwa mai daɗi wallahi ba za mu yi rayuwa mai daɗi ba Allah kiyaye to sai babu ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسعود عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قسم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية wannan babu yana magana ne akan wannan aya ta suratul ma'ida Allah ya ce ya kai wannan manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke nufi balligh ma unzila ilayka min rabbika ai balligh jami'a ma unzila ilayka min rabbika duk abinda aka saukar gare ka daga ubangijinka ka isar da shi wa mutane ila kafatin nas ka bayyana shi kar ka ji tsoron wani kar ka ji tsoron damuwa kar ka ji tsoron bacin rai shine ka isar da duk abin da Allah ya sauka maka kai wa mutane bayani wannan aya ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da dukkan wani wanda yake kan kujera ta annabi ta da'awa ta karantarwa malami shi ma ya isar da sakon Allah ya yi wa mutane bayani abinda ubangijinsu ya ce su yi ba tare da yana tsoron wani ko alfarmar wani ko tunanin wani ko wani abu ba ya yi bayani da uslubi mai kyau yadda mutane za su gane saƙon Allah a kansu iyakaci ya isar da saƙo ya sauke nauyi in sun yi aiki tasu in ba su yi ba ma dai tasu ya iya har rasulu ballin ma unzila ilayka min rabbik ka sauka isar da abinda Ubangidan ka saukar maka a riwaya aka yayin da ayar ta sauka sai ce ya ubangiji yaya zan yi ni ne kaɗai ne za su zo su yi min taron dangi su haɗu a kaina ya shami'una alayya sai Allah ya saukar da wa illam taf'al ma ballaghta risalatahu idan baka aikata wannan abun ba to baka isar da sakon ba sai ya rufe ya ce wallahu ya sai muka minan Allah shi zai kare ka daga mutane shi sa har annabi ya mutu ya bar duniya ba wanda iya kashe shi an ci tunanin a kashe shi amma bai kasu ba duk makircin da aka saboda faɗin wallahu ya sai muka minan nan kun gane ma'anar ayar Allah ya bada umarni ya ce ka isar da abin da aka saukar maka ga mutane gaba ɗaya sai annabi ya ce ya ubangiji yaya zan yi gani ni kaɗai ne annabi mai wa'azi da da'awa ga taron kafirai da kaza da kaza ɗinsu sai Allah ya saukar da aya ta cikin ayar wa in lam taf'al in dai baka yi ba kuma risala risalata baka isa da sakon ba wallahu ya asimuka minan nas Allah shi ne zai kare ka daga mutane kenan in kai ce, ka bar wani abu kuma ballagta risalata tarkul iblam kin isar da sako kin wa'azi kin yin bayanin gaskiya ga mutane wannan yana nuna mutum yaƙi wato yayi abin da Allah ya ce yayi aka ce tarkul iblaghil ba'd kin ka ware wani abu mai laushi laushi ka faɗa ka ƙi ka faɗi sauran saboda jin tsoron mutane muhbitul lil baqi to yana rubutu sauran ne ya bata sauran aiki kenan ba wani bangare ake so ba duk abin da Allah ya so kan maka to kai bayani dai da uslubi mai kyau da lura da zamani da lokaci ka isar amma ka ɓoye wani abu na ilimi ka ce a'a ba za ka faɗa ba a'a wannan ba daidai ba ne kuskure ne za a tunce ka da ka ɓoye ilimi wa illam taf'al a nan kulura bai ce wa illam tuballir ba don liyughayira lafzan don ya canza lafazin ina fata ana fahimta duk da ma'ana guda ɗaya ne amma sai yayi saboda girmama annabi bai ce wa illam tuballir ba tunda Allah ya ce ballir kuma annabi ya ƙi ballagawa sai aka canza lafazin don ya zama mai sauƙi wa illam taf'al al'umma baka aikata ba fama ballarta risalata baka isar da saƙon wato Allah ba saƙon Allah kan abin da shafi sallah azumi zakka hakki haddi da sauran abubuwa a daina kaza a daina kaza annabi ya zo ya tarar da su suna shan giya ya tarar da su suna cin mushe ya tarar da su suna sata suna zina suna kashe 'ya'ya mata suna bautar gunki ya zo shi kuma ya ce daina wannan abubuwan gaba daya kai ka tunkari mutane da suke da ƙarfi sun ɗebi shekaru suna kan wannan ka ce ka hana su wannan ai ba ƙaramin aiki ba ne suna da arziki suna da ƴaƴa, suna da mulki suna da wadata kuma suna ganin sun fika ka zo ka tinkare su haka annabi ya tara su gaba daya a makan nan ya saki saƙon Allah wasu su ce ai mahaukaci ne wasu ce tab lalle ya samu tabuwar hankali wasu ce tab ai matsafi ne wasu ce kai neman mulki yake yi wasu ce kaza haka yi ta bugawa da su hankali ɗaya biyu su gane su zo su bi shi ɗaya biyu su gane su zo su bi shi mu ba yanzu ba malam wa'azin malam da mai sauki ne muna kan kafet muna kan tayil muna shan iska muna muna cikin kaza muke yi su cikin wahala suka yi malam abubakar fa wata rana zuwa ya a gindin kaba ya tashi yana fadakarwa yana da siya, yana cewa ayi kaza ayi kaza ayi kaza abi annabi wallahi da suka rufa shi da duka a makka sai na abubakar Gashi suka ba shi da gaske a gindin naki duk da darajarsa da kimarsa wallahi aka ce suka zubar da shi a kwance shiyan. wallahi da aka zo kasa gane sai na abubakar aka yi saboda fuskarsa ta gama kumbura wasu ma dukan wulakanci da takalmi suka yi ta dukansa da bayan takalmi abubakar saboda ya ce abu allah abu manzan allah so task din it's not easy ba abu ne mai sauki ba wa'azi da faɗakarwa da da'awa yana da wahala yanzu din ma a dake ka ba a zage ka ba amma akwai abubuwa akwai tsoratarwa akwai firgitarwa akwai gigitarwa akwai nuna maka duniya ko ka dauka ko baka ɗauka ba za a gama da kai akwai abubuwa dai ga sunan makirci na a kashe ka ko a talautar da kai ko a yi maka kaza ba abin da ba a yi a mai da kai wani na daban bare a cikin mutane kawai saboda ta ce abu Allah asalif ɗin ne takhtalif min zaman ila zaman lokaci zuwa lokaci hanyoyin yaƙi da Allah yaƙi da hanyar Allah yaƙi da addini yana canjawa daga lokaci zuwa lokaci kun gari Allah ya ce annabi ya isa lallai ya isar kuma haka din ya karba ya ta wa'azi a ƙarshen wa'azinsa da ya faɗa hajjatul wala ya ce ya ubangiji na isar Allahumma hal ballagtu ya Allah na isar suka ce ka isar ya ce Allahumma fashhad ya Allah ka shaida sai da ya sau uku mutane suka ce kwarai ka isar suka ce ba abin da bai gaya mana mana alheri bai ballaga al-ghaib al-shahid al-ghaib wanda yake nan ya gaya wanda baya nan to annabi ya sauke nauyinsa shi yasa annabi ya faɗa duk wanda yake ya san ilimi ya ɓoye duk wanda ya san ilimi ya ɓoye duk wanda ya karatu ya ɓoye bai faɗi gaskiya ba to wannan ilimin zai zama linzami ne da zai kai shi jahannama ka yi karatu an ci a Allah an girmama ka an yi kaza an yi kaza an yi kaza amma baka faɗi gaskiya ba saboda tunanin mai zai je ya dawo ko kuma kana ganin gaskiya ka ka faɗe ta saboda in ka faɗe ta za ka rasa wani abin da kake so a baka wallahi masu ɓoye abin da Allah ya sana wannan shi ma wani babi ne wani za ga yana cin rigar malanta malami ne an san shi a gari a duniya an sani malami ne amma akwai abin da in ya zo yana duba maslaharsa yana duba maslaharsa da zai yi ba sam kwanakin baya da abubuwan nan suke ta faruwa ka ta neman wasu yan uwa masu ɗan dama dama ka ce musu magana a je a yi magana wa waɗannan mutanen akan abubuwan da suke ta faruwa din nan ai na sha mamaki kira wannan ce kai haɗan da wannan ce malam ka ta lokaci wannan ba zai iya komai ba me ya faru yana da bukata a wajensu akwai abin da yake nema bai isa ya ce kaza ba da zai yi ba to Allah sai ya kama ka tun da ya baka ilimi ya baka basira ya baka ƙwar'ani ya baka kaza kuma ka ci albarkacin wannan ilimin amma ka ika zai hamsa ne gaskiya saboda wata maslaha da kake so kai ka faɗa amma ba a ce kai hauka ba ba a ce kai rashin hankali ba kai amfani da uslubi da idaci saƙo dai na Allah ka ce ka faɗa haka Allah ya faɗa shi kenan ka gama implementation ba naka bane a ce sai an ɗabba abin ba naka bane iya ka cike magana yasa annabi ce marar aminkum munkaran fa yughayyiru bi yadi fa illam yastati fa bi lisanihi lisan fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al iman ka ki abun a zuciyarka wannan shi ya farauni imani to wannan yana faruwa abin da ya sa Allah ya zargi malaman ahlul kitabi kenan ai boye gaskiya su kan kuɗi ma ake canji ake da su a ba mu kaza mu ce wa mutanen mu kaza to yanzu a cikin musulmin ma akwai masu wannan ciniki ne za a yi kawai ku ba mu kaza an kun ba mu kaza mu za mu ce musu kaza ko kuma za mu mai kaza abubuwan da ba su da daɗin ji kawai Allah ya kiyaye riwaya ta zo daga nana aisha take cewa man haddasaka anna muhammadan katama shay'an mimma unzila alayhi duk wanda ya gaya maka wai annabi ya boye wani abu da abinda Allah ya saukan masa fakar ba to wallahi yayi ƙarya kaji bai boye ko ɗaya ba cikin abin da Allah ya dora masa ya isar fakar ba duk wanda ya ce annabi bai isar da wani abu ba to yayi ƙarya wallahu yaqulu ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik Allah yana cewa ya kai manzo ka isar da abin da aka sauka maka daga ubangiji so ana so a ce annabi bai aiki da abin da Allah ya ce yi ba yayi so duk wanda ya hau kujerar kuma shi ma ya kokari kafin ya mutu ya isar da sakon Allah a inda ya kamata raunin mu ya kai ga malam a gidajen mu ma ba ma iya faɗan gaskiya a gidanka wallahi kana ganin abu na barna wallahi kana jin tsoro ba za ka faɗa ba ko kana tsoron 'ya'yanka ko kana tsoron matanka ko kana tsoron surukanka ko kana tsoron kaza ba za ka iya ba to in dai mutum ya zama yana da irin wannan rauni ina isa zai gaya wani ya ce a ce a daina kaza a waje a inda kake da iko kake da mulki ko a ma'aikatarka ko a kaza ɗinka ko a kaza ɗinka kana ganin abu na ta'adi ba za ka iya magana a kai ba kaza an shiga uku lalacewa ta isa wannan ne hadarin kuma mutum ya zama ya san wani abu bai sanar ba wani lokacin in kai wasa wallahi jahili sai ya fi ka samun sauki dan shi Allah zai tambaye shi akan ayar da ya haddace ko ya san ma'anarta bai faɗa ba tun da dama bai san sai dai a kama shi da jahilci amma ba wai a kama shi da da da da da wannan abun ba so wannan ayar abun da cike nufi kenan kuma alhamdulillah mun da Allah ya isa da sako zuwa ga Allah ya Allah ka azurta mu da biyayya da annabi da ya masa da'a kuma ka kara manzon Allah daraja Allah ka azurta mu da cetonsa ranar tashi alkiyama wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh